Bismillahi Rahmanir Rahim. Ba a kan tafarau ba. Kashi na goma sha uku. Tun da ya fara magana nake kuka, gogo ce ta ɗora da, zaman aure ɗan haƙuri ne Khadija. Dole sai kin aro haƙuri kin ƙara akan wanda kike da shi. Dan yanzu zaki shiga wata sabuwar rayuwa ne, wadda baki san da ita ba a duk faɗin rayuwarki. Zaman aure da kike gani, zaƙi ne da maɗaci. Wata rana a ɗanɗana miki zaƙi, wata rana kuwa ki ji kamar ki gudu ki bar gidan. to wannan haƙurin da na ce miki shi zaki saka a gaba a cikin dukkanin al'amuranki sai ki ga komai ya zo miki da sauƙi. ki rike addu'a Khadija don kuwa takobin mumuni ce idan har kika rike Allah ba za ki taɓa taɓewa ba ki zauna da kowa lafiya ki bi mijinki sau da kafa yana yi bari na bari Shi shine aure Allah ya dafa miki ya ku zaman lafiya mai ɗorewa. har suka gama yi min nasiha kuka nake sosai da jikina yayi sanyi ita kam umma kasa ce min komai ta yi Ban sani ba ko kawai kawaici ne ta yi wa gwaggo, ko kuwa ba ta da abin cewan ne, ban sani ba. Karfe biyu na rana daidai Baba Bala, wan Baba, ya jagoranci ɗaurin aure na da Habib. Karfe biyu da rabi aka buƙaci mu fito. Anta Saratu ce ta kama ni ta fita da ni daga ɗakin Baba, ina lullaɓa cikin lafaya. Kuka nake yi ba ƙaƙƙautawa. A haka Anta ta sada ni da ɗakin Umma, na mata sallama sannan muka shiga wajen gwaggo ita ma na mata sallama a motar muktar abokin yaya habib aka saka ni Daga ni sai inna zulai yayar umma a cikin motar. Sai kuma anti Saratu da ke zaune a gaban motar ita da Manal. Umaira a motar mijinta za ta tafi. Baba ne ya hana 'yan rakiya don ya ce gari ba kusa ba, ba za a je a dora masa nauyi ba. Tun ina kuka hana na samu bacci ya dauke ni, na ɗora kaina a cinye inna zulai ina bacci. Karfe shida na yamma a kofar gidan Habib da ke titin Kotro mana. Inna zulai ce ta kama ni ta fito da ni daga cikin motar, ta sada ni da cikin gidana. Ban shiga cikin gidan ba sai da na tsaya a daidai kofar da za ta sada da cikin gidan. Na yi addu'a sannan na shiga da kafar dama tare da bismillah. A can ƙuryar ɗaki na aka yi min masauki. Yana jin Humaira tana cewa, "To ki cire lafayan mana ki sha iska hajiya." Hararata ne haɗi da ɗan ƙaramin tsaki, sai kuma na bawa kaina dariya, dan bata ma san ina yi ba, wannan shine harara cikin duhu. Sa'an tana idan da sallah suka fara harama tafiya gidan Baba sile dan a can za su kwana sai gobe su wuce kafin madaki. Sallama suka yi min akan cewa za su dawo gobe su tafi har da Manal. Za ta zauna a gurin Hajiya sai an kwana biyu sannan ta dawo hannuna. Hajiyan ce kuma ta tsara hakan. Humaira ma bata zauna ba. Duk da roƙon da na yi mata akan ta zauna din, amma sam take amincewa. Bayan tafiyar su ne na samu na ƙarewa ɗakin kallo. Sosai iyayena suka yi ƙoƙari, duk da kasancewarsu masu ƙaramin ƙarfi, amma sun yi min kaya masu kyau daidai aljihunsu. Gado ne imitation ɗan waje, kalar mustard, haɗi da dressing mirror da wardrobe babba, mai ƙofofi shida, sai of drawers mai guda biyar da aka jera min kwalaben turarurrukan wuta da na humra a kai. Labulayen ɗakin kalar dark blue ne, akwai ƙananan dot kalar mustard a jiki. Sosai farin ciki ya lullube ni, ganin yadda ɗaki na yayi kyau, dan ban yi zaton zan samu kaya kwatankwacin wayannan ba. Ba su daɗe da tafiya ba na ji sallamar Habib a bakin ƙofar na Cikin hanzari na gyara lulluɓen kaina kafin na amsa sallama a can ciki, dan ban yi zaton ma ya ji ni ba. Ƙarasowa ya cikin ɗakin ya zauna a bakin gado dab da ni sosai, don hajjikinsa yana gugar nawa. Hannaye na ya kamo ya rike cikin nashi yana murzawa a hankali. Kin gani sai yanzu ko? Na biya ta gida ne mun gaisa da sahajiya, ya gajiyar hanya. Ya magana kamar mai raɗa. Cikin ‘yar ƙaramar murya na amsa mishi, lafiya lau, ya kabaro sahajiya. Lafiyar lau, ta ce a gaishe ki, na ce ina amsawa. Cikin dabara ne ƙoƙarin janye hannaye na daga cikin nashi, Don wasan da yake yi da su ya ja min kasala a dukkanin jikina, sai dai kuma bai bari na yi hakan ba. Hannu ya kai can cikina yana shafawa a hankali. Cikin murya ƙasa ƙasa ya ce, da alama kina jin yunwa, dan na ji cikinki a shafe shafal. Halama duk yau baki ci abinci ba. Dan ba ni mintuna biyu, ina zuwa. Ya tashi ya fita ba tare da ya jira amsawa ta ba. Jim kaɗan bayan fitarsa sai gashi ya dawo ɗauke da tire. Da sauri na tashi dan na amshi tire ɗin, sai dai bai bari na yi hakan ba. ajiyewa ya akan ɗan ƙaramin rock ɗin da yake shimfiɗa a gaban gadona. Ya kamo hannuna ya zauna da ni a kan rock ɗin, tare da buɗe bol ɗin da aka yi rafin da foil paper ya juye namun da ke ciki kan plate, ya turo min gabana. Kaza ce da aka yi wa gashi ruwa-ruwa, ta ji tumatir da albasa, hadi da kayan ƙamshi, sai tashin ƙamshi take. A take yahuna ya tsinke, Dan sosai kaza ta bani sha'awa. Gashi kuma dama ina ta faman dakon yunwa ta kwana da kwanaki. Dan tun da aka fara hidimar bikin nan ba na samun zama na ci abinci. Bismillah, ki fara ci mana kika wani kawar da fuska gefe. Ko kuwa dai ni kike so na baki? Murmushi ne sannan na ce, a'a zan iya ci da kaina. O ya saka hannu ki ci, idan ba haka ba kuma ne miki dora. Kin san kuwa ba tausaya miki zan yi ba. Ya faɗa tare da kashe min idansa guda ɗaya. A kunyance na sa hannu ina cin naman, shi kuma yana jana da hira kaɗan kaɗan. Yawanci dai tambaya yake min akan karatu na ina bashi amsa. Ga mamaki na na ci naman sosai, don ƙiris rage ban cinye duka ba. Kunya ce ta kama ni, ganin yadda na saki ciki na kusa cinye naman. Ba shiri na ɗauki hannuna daga ciki. Yarashi ya ɗaga min cikin yanayin tambaya. Na koshi. na ce masa ina son kuyar da kaina. Babu laifi, aikin ci da yawa. Ya miƙo min tambulan ɗin da ya cika da sassanyen yagwat ɗin nagari. gari. Karɓa ne na sha a hankali, shi kuma yana cin sauran naman da na rage. Muna hira, daidai na kasa sakewa da shi a yau. A haka har muka kammala ya ɗauke tire ɗin ya mayar kicin. Wai da na ce ya kawo na kai, Sai ya ce min yau rana ta ce, da haka ko cokali baya so na daga shi zai yi min duk abin da nake so. Nawa kawai na ambata. Har ya dawo ɗakin ban tashi daga gurin da ya bar ni ba. Yana shigowa ya shige toilet, sai da ya fito ne naga alwala ya ɗauro. Tashi ki alwala mi sallah, Allah ya sa ma kin yi sallar isha. Ya ƙara shi magana da tambaya. Sun kuyar da kaina ne sannan cikin sanyin murya na ce mishi, ba ni da tsarki. Dan sosai na ji kunyar shi ta kama ni. Oke, okay. Kawai ya faɗa ya shimfiɗa Sallah ya da sallah. Tashi ne na buɗe wa drop na fito da kayan bacci, haɗi da jakar kayan wanka na da duk wasu kaya da zan buƙata na shiga toilet. Wanka na fara yi a cikin ruwa mai zafi sosai, sannan ne yi brushin haƙwara na. Na kuskure bakina da mouthwash. Sai da na fara kimtsa jikina, sannan na saka doguwar riga kotin ta bacci mai zanen butterfly kalar pink. Dogon hijabin da na shiga da shi ban ɗakin na ware na saka, sannan na ninke kayan da na cire na fita. Ban tarar da shi a cikin ɗakin ba, Don haka na buɗe wardrobe, na aje kayan hannuna, na koma kan gada na zauna. Ina zama sai gashi ya shigo cikin farakal ɗin jallabiya. Ga dukkanin alamu dai wanka ya shi ma. Wani wuri za ki je ne? Na ga kin kunshi a cikin hijabi? Shi ne abin da ya ce min bayan shigowarsa ɗakin. Girgiza kai ne alamun a'a. Sai cewa yai, to ki cire shi bana so. Idan har ina tare da ke bana son ganin ki a kunshi a cikin hijabi ko mayafi. Sai dai idan baki aka shi ne za ki rufe min jikinki. dan ban yadda mata ta tafi ta cikin waɗanda ba maharamanta ba, ba tare da ta suturta jikinta ba. To na ce masa, na sa hannu na zare hijabin daga jikina. Karɓar hijabin ya yi ajiye a gefe tare da cewa, ko kefa, Da kin wani kunshe cikin wani zambulelan hijabi sai ka ce me ta kaba. Dariya ne na ce, au, sai mai ta gaba kawai ke sa hijabi? Ya ce, eh, sai ko matan liman. Ya faɗa yana dariya. Wash Allah, na gaji wallahi. Ya kwanta a rigingine yana kallon silin, kafafunsa kuma suna ƙasa. Yana daga kwancen ya janyo ni jikinsa ya kwantar da ni a saman shi. Kwantar da kaina ne akan kirjinsa tare da limshe idona. Ina jin shi ya zare ribon ɗin da na ɗaure gashi na da shi, yana shafawa a hankali. Har ya nutsar da hannunsa cikin gashin. Sai ya ja ta tsakakkanin yatsunsa, har sai da ya kai ƙarshe, sannan ya ƙara maidawa. Mun yi kusan minti goma a haka kafin ya kwantar da ni sosai a ganan. Tashi ya kashe fitilar ɗakin, sannan ya dawo ya kwanta a jikina yana wasa da wasu daga cikin sassan jikina. A haka habacci ya ɗauke ni. Ko da na tashi farkawa har an shiga masallaci sallah asuba. Tashi ne na shiga toilet na ƙara kimtsa jikina, sannan na dawo na kwanta. Ina cikin bacci na ji dawowar Habib daga masallaci. Kwanciyar shi ma yayi. Yayin da ban farka ba sai karfe goma na safe. Wanka ne na shirya cikin lace cotton, ɗinkin fitar riga da skirt. Kayan sun yi min cif kamar a jikina aka ɗinka. Sannan na bi dukkanin jikina da turarurruka masu sanyin kamshi. Bayan na shafe duk wata gaba ta jikina da haɗin kulacca mai daɗi da humra. ban ɗaura ɗan kwalin leshin ba, sai mayafi siriri da ya shiga da kayan na yafa a kaina. Flat slippers ɗin Aldo na saka a ƙafata na fita falo. Tun shigowa ta gidan ajiya da magariba ban fita daga cikin ɗakina ba, sai yanzu, don haka ban sanya fasalin gidan yake ba. Sosai na yi ba da tsarin sitirum ɗin, babu wasu tarkace a ciki. Daga setin leather seats ina kalar kofi, sai labulaye orange da ratsin kofi ɗin, sai kayan kallo. Sai kuma Chinese table da aka ajiye daga kusurwar da ke kallon ƙofar shigowa. da cloth ɗin shi kalar golden da coffee, sai da kakkun ornaments da aka jera akan Chinese table ɗin. Daga gefe kuma ƙaramin dining table ne mai kujeru huɗu a ajiye. Ƙofar da na gani a wurin dining ɗin na shiga, a nan na samu daidaicin kicin, ɗauke da duk wasu kaya na buƙata a harkar girki. Wani irin farin ciki ne ya lullube ni. Dan da cikin gidan kicin ɗin ya fi burge ni. Store na shiga na tarar da kayan abinci a jibge, da haka na ɗebo Irish potato na wanki a sink sannan na hau fira. Sai da na ɓare kusan rabi sannan na fito da prime fan, na wanke, na zuba mai na ɗora a wuta, na fara soyawa. Sauran dankalin na ci gaba da ɓarewa. Ban ankara ba kawai na ji hannuwa sun zagaye ni, ya ɗora kanshi akan kafaɗata ta hagu. Sai da ya kisan gefen wuya na sannan ya ce, Morning my dear, shi baki tashe ni ba ko? Cikin rawar murya na ce, Na gane kaman kana jin daɗin bacci, shi yasa ban tashe ka ba, amma ai min afuwa. Saboda yadda hannayensa ke bin jikina, tunne sakar min da kasala, ba laifi kika yi ba sweetheart yanzu me kika dafa mana don wata iri ya yunwa na tashi da ita cheese ne da crumbled egg sai tea na amsa masa ok to yanzu me zan taya ke da shi dariya ne na ce ba komai ai na kusa gamawa ya ce to shikenan ba ni 2 minutes yanzu zan je na dawo to kawai na ce masa shi kuma ya fita ya banda na karasa hada breakfast din har na gama na shirya abincin akan dining bai fito ba falo na dawo na zauna akan kujera 3 seater ban daɗe da zama ba sai gashi ya fito hannun shi ya miƙo min. Na kama ya miƙar da ni tare da rungumo ni a jikinsa. A haka muka isa wajen tebul ɗin. Janyo min kujera ya na zauna, sannan ya zauna a kujerar da ke kusa da tawa. Ti na haɗa na ajiye a gabansa, sannan na haɗa nawa. A plates ɗin na shirya mana abincin, da haka tare muka ci har muka ƙoshi. Tattare kwanukan ne na kai kicin, sai da ne wanke-wanke na gyara kicin ɗin sannan na fita. Yana kwance akan dogo kujera yana danna remote ɗin TV. Zama ne akan single chair, Tun kafin na ida zama ya miƙo min hannunsa tare da cewa, zo nan sweetheart. Tashi ne na koma kusa da shi na zauna. Oya bani labari. Ya ce min, yaushe baƙonki zai tafi. A kunyance na kawai da kaina na ce, wani bako kenan. Au, baki ma san shi ba? To ina nufin yaushe period ɗinki zai ɗauke. Dan sosai ya kawo min cikas, kasancewa ta ango. Ya ƙara shi magana tare da kashe min ido ɗaya. Tafakan hannuna na saka na rufe fuskata don sosai saka na jin kunya. Baki amsa min tambaya ta ba fa Khadija. Kau da kaina ne na ce, ni ma ban sani ba. Kamar yadda bai sanar da ni ba lokacin da zai zo, haka ma ban san ranar tafiyarsa ba. Wa kenan? Ya tambaye ni. Na ce baƙon mana, har ka manta? Kai fa kake tambaya ta ranar da zai tafi. Shi na faɗa maka bai sanar da ni ba ni ma. Na ƙara shi magana ina dariya ƙasa-ƙasa. Dariya ya ce, au, wai na ramawa kika yi? Na ce, e mana, ina dariya. Muna zaune a nan wurin sa'an ta sarar suka zo yi mana sallama za su wuce kafin madaki. Sosai na ji kewarsa ta kama ni, tun ma kafin su tafi. Ina ji ina gani suka shige mota suka bar ni da matsar kwalla. Komawa ne cikin gidan na zauna a falo ina game a wayata. Dan tun zuwan su an ta habibe fice daga gidan. Gajiya ne da yin game din, da haka na koma ɗaki na kwanta. Ina tunanin ina Habibu ya shiga tun ɗazu, shi har magariba ta kusa amma bai dawo ba. Bai shigo gidan ba sai bayan sallar isha'i. Lokacin kuwa na gaji da jiran shi, har na ci abinci na yi wanka, haɗi da shirin kwanciya, dan sosai nake jin bacci. Yana zaune a kan gado muna hira da Humaira a WhatsApp ya shigo. Tashi ne zan amshi ledar da ya riko a hannunsa, amma maimakon ya sakar min ledar, sai ya shigar da ni cikin jikinsa ga baki ɗaya ya hogin ɗina. I've missed you my baby. Ina can amma hankalina yana kanki. Hajiya ta ce a gaida ke. Nal ma ta ce a gaida mamunta. Wai yaushe zaki je ki taho da ita? Ya faɗi magana a jejjere. Ina amsawa, ban san me yasa ka tafi gida ba tare da ka jira ni ba. Wallahi sosai nake kewar Hajiya. Na faɗa cikin yanayin shagwaba. Fita ne daga jikin shi na shiga bathroom na haɗa masa ruwan wanka. Yana fitowa ya shiga bathroom ɗin. Zama ne akan stool ɗin dressing mirror ina da na a wayata. Ban san lokacin da ya fito ba, sai ji ne an yarfa min ruwa a fuska. Dagowa ne na kalle shi, sai dai ba shiri na sauke ido na a ƙasa, don towel ne daura a ƙugunsa. Kin san babu kayana a nan ɗakin, zo ki je ɗaki na ki ɗauko min kaya. Tashi ne ba tare da na yi magana ba na tafi aiken da ya min. Am, Khadija, ya faɗa daidai na kai ƙofar ɗakin, Tsayawa ne cak ba tare da na juyo ba, ina jira in ji me zai ce. Just boxers da fes sun wadatar. Da sallama na shiga ɗakin duk da babu kowa a ciki. Wow, na faɗa, gani yadda ɗakin ya burge ni. Sosai ɗakin yake da girma don ya fi ɗaki na girma. Gado ne ɗan Italy kalar fari, haɗi da miro ɗin shi da katuwar wardrobe. Sai labulaye kalar dark brown da rock kalar light brown. Sai da na gama kallon ƙauyenci na, sannan na buɗe drop ɗin yana neman ɓangaren ƙananan kayan shi ban same su ba sai a cikin wasu drawers a kofa ta ƙarshe ta wardrobe ɗin da na buɗe ɗaukar kayan ne sannan na fita daga ɗakin bayan na ja ƙofar na rufe yana zaune akan gado yana duba wayata ajiye mishi kayan ne sannan na juya zan bar ɗakin ina kuma zaki je ya jefo min tambayar ruwa zan sha kawai na ce masa na fice daga ɗakin don ba zan iya tsayawa ya shirya a gabana ba Sai da na tabbatar ya gama shirinsa, sannan na koma ɗakin da tray ɗin abinci a hannuna. A ƙasa na ajiye sannan na ce mishi, Bismillah, abincinka is ready. Sakowa yana cewa, kamar kokin san yunwa na ke ji. Plate na ɗauka na zama mishi fried rice ɗin da na yi, haɗi da coslo da peppered chicken. Ajiyewa ne a gabansa sannan na ɗauki cup, na saka masa ruwa, na tashi na koma kan gada na zauna. Ke ba za ki ci abincin ba ne? Ya tambaye ni. Ganin baka dawo da wuri ba ni kuma ina jin yunwa, shine sai na ci abinci na. ko ban yi laifi ba babu wani laifi da kika yi so ya gidan baki baki ba bayan na fita ya ce da ni daga sa'anta babu wanda ya zo na yi zaton mahumaira za ta zo amma na ji ta shiru ya ce a gida na same ta nima kuma na mata magana zuwa ashe ba ta zo ba na ce mm yana gama cin abincin na tashi na tattare kwanukan na mayar kicin ban tsaya yin wanke-wanke ba sai na tattare sauran abincin na zuba a storage container na saka a fridge na kuma karkaɗe plate din da ya ci abinci na killace kwanukan a wuri ɗaya Lokacin da na koma ɗaki har ya kwanta, da haka ni ma gadon na nufa na kwanta, bayan na kashe fitilar ɗakin. Ina kwanciya ya janyo ni jikinsa yana bi na da zafafan wasanni masu tsayawa a zuciya. A haka har bacci ya ɗauke ni, don shi kan san lokacin da ya bacci ba. Washi gari na tashi da yawan baki a gidan, abin har mamaki ya bani, don jiya san babu wanda ya zo, sai yau ne ake ta tururuwa zuwa min. Tun daga kan 'yan uwan hajiya zuwa na baba sile don wasu makan ban ma san su ba. Har sai sun yi min bayani daga inda suke, Ban samu kaina ba sai kusan biyar na yamma. Sannan na samu gidan ya yi shiru. Gyaran gida na fara yi tun daga spare bedroom ɗina, inda ne ta saukar baƙi zuwa sitting room da kitchen don sosai na aikatu wajen girki. Wanke-wanke ne jibgi guda yake jira na. Sai da na gama dukkanin ayyuka na sannan na samu na shiga wanka lokacin wurin shida da kwata. Ina fitowa daga wanka na zara doguwar riga na ɗora hijab na kabbara sallah zahar. Ina idarwa ne sallar la'asar, sannan na zauna ina azkar. har aka fara kiran sallar magariba a masallaci. Bayan na ida tilawa alkur'ani na yi, har aka yi sallar isha sannan na tashi na yi. Na idar da sallah kenan don ko tashi daga kan abin sallah ban yi ba, Habib ya shigo. Wow, ashe bakon ya tafi babu labari. Ya faɗa lokacin da yake zama akan bedside table. Ɗauke kaina ne ina murmushi. Mu je ɗaki nake haɗa min ruwan wanka, don yau a can nake jin yin bacci. Tashi ne ya biyo ni a baya har ɗakin nasa. Ba Bathroom na shiga na haɗa masa ruwan wanka, Sai bayan ya shiga sannan na fito da kaya kamar na jiya, na feshe su da turarurrukan shi, sannan na ajiye na bace daga ɗakin, na nufi kicin don na haɗa mana abinci. A kan tebul na shirya abincin na koma falo na zauna jiran fitowarsa. ƙamshin shi ne fara isowa kafin shi. Tashi ne na nufi tebul ɗin ganin yana shigowa shi ma tebul ɗin ya nufa. Sai da na yi sabin ɗin mu a plate ɗaya sannan na zauna muka fara ci muna hira jifa-jifa. Muna gama wani tattare kwanukan ne kicin yayin da ya biyo ni da sauran. Shi ya yi wanke-wanke, ni kuma na ƙara tattare kicin ɗin na gyara. A falo na bashi na shiga ɗaki don na shirin bacci. Ganin da na yau babu shakka angon nawa babu ɗaga ƙafa, ya sa na fito da wani turaren tsugunu da ta Saratu ta bani. Ta ce na dinga turarawa a duk lokacin da na san zan kasance da mijina. Sai da na yi sabon wanka, sannan na rufe ƙofar ɗakina da mukulli. Na jo na bona, na zuba turaren na yi. Bayan na gama turaren, na bi dukkanin gaɓoɓin jikina da haɗaɗɗiyar humra. Sannan na shirya cikin silk nighty, mai siririn hannu, wacce tsawonta bai rufe gwiwata ba. Turaren Sandra Al-Rehab Collection na fesa haɗi da Pure DKNY. Dogon hijabi na sa har ƙasa, don gaskiya ba zan iya fita gaban Habib da riga jikina ba. Falo na fita har lokacin yana zaune yana kallon news a tashar Al Jazeera English. Jin motsi na ya ɗago ya kalle ni. Sai kuma ina, ya ce min, ba ko ina, me ka gani? Ni ma na tambaye shi. Gani ki ne cikin hijabi, alhalin na ce miki bana so. Ai dole na yi zaton ko fita zaki, ya amsa min. Mun ɗan jima shiru babu wanda ya ƙara magana. Sannan ne ta maza na tashi na cire hijabin. Sannan na koma kan kujera na dunkule. Wai ni a dole bana so ya gana a cikin wannan rigar baccin. Ko kefa, amma da zaki wani kunshi a cikin katon hijabi sai ka ce matan liman. Tashi mu je mu kwanta don na gaji da kallon dama. Ya ce yana mai miƙo min hannunsa. Kamawa ne na tashi. Cak ya ɗaga ni in bridal style ya nufi ɗakin shi da ni Bai jire ni a ko'ina ba sai akan lallausan shimfiɗarsa. Ba firm ya shiga ya ɗauro alwala sannan ya umarce da na tashi ne alwala mai sallah. Bayan mun idare mana addu'a sosai sannan ya miƙa da ni ya sada ni da gadonsa. Kashe fitilar yayi sannan ya isko ni akan gadan Lallausan bargon da ke shimfiɗa akan gadon ya janyo ya rufe mu. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu dasa aya a nan, sai mun haɗu da ku a kashe na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady, sai an jima. Taskar Pinkish Lady. Domin kuma su sauraro. Taskar Pinkish